الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز من أطاءه واتقى ومذل من أطاء أمره وعصى أحمده على جزيل كرمه وما أولاه وأشكره على آلائه الجسيمة وأشكره على آلائه الجسيمة وما أفداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب لنا سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خير عبد اجتبى وأفضل رسول اصطفاه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن كان هواه تبعا لهداه أما بعد عباد الله فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم وقال أيضا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو مهتن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور أيها المسلمون إن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من ثواب وإقاب أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام وقد جعل الله بين يدي الساعة أشرادا تدل على قربها قال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى أما يشركون وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر الساعة احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه من ذر جيش يقول سبحكم ومسكاكم ويقول بئست أنا والساعة كهاتين عباد الله إن الصحابة كانوا يتذاكرون الساعة إن الصحابة كانوا يتذاكرون أمر الساعة قال هزيفة رضي الله عنه اتلى علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر الساعة فقال ما تذاكرون قالوا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى تروا عشر آيات وذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم وهذه علامات كبرى وبظهورها تضمحل الدنيا وتقوم الساعة وإذا ظهرت الأشراط الكبرى تتابعت كتتابع الخرز في النظام الذي انفطر عقده قال عز وجل ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمه البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأيها كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا رواه مسلم وفي مسند أحمد الآيات خرزات منظومات في سلك فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا أيها المؤمنون عباد الله هذا وقد ظهر كثير من أشرائها الصغرى قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ومنها بيثة النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال بئست أنا والساعة جميعا إن كادت لتسبقني رواه أحمد ومن أشراتها ظهور فتن عظيمة يلتبس فيها الحق بالباطل يلتبس فيها الحق بالباطل قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ويتزلزل الإيمان ويمر الرجل بقبر رجل ويتمرغ عليه لتغير الأحوال وتبدل الشريعة ويقول يا ليتني كنت مكان صاحب هذا القبر ليس به إلا البلاء يقول ابن مسعود رضي الله عنه سيأتي عليكم زمان لو وجد أحدكم الموت يباع للشراء ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة فتنا كفداء الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا رواه أحمد وفي سيه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بادروا بالأعمال فتنا كفداء الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بأرض من الدنيا ومن أشراط الساعة قلة العلم وظهور الجهل حتى لا يعرف الناس فرائض الإسلام وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزئه من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأقتوا بغير علم فضلوا وأضلوا وعن هزيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الخبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم أيها المسلمون فوعد الله حق والساعة آتية لا ريب فيها والشمس تطلع من مغربها فإذا تلأت ورآها الناس آمنوا جميعا فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنا من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا والدنيا قد آذنت بشرم وولى الحذاء والآذفة قد أذفت ومن غفل عن نفسه تصرمت أوقاته ثم اشتد عليه حسراته فالآمال تطوى والأعمار تفنى وما الأمر وما العمر إلا صفحة سوف تنطوي وما المرء إلا زهرة سوف تذبل ومن أتاء الأمل نسي العمل وغفر عن الأجل فاستعيد من أعد العدة واستعد للنقلة قال بعض الحكماء أجبت من يحزن على نقصان ماله ولا يحزن على نقصان عمري فاجتهد في العبادة فاجتهد بالعبادة وابكي على الخطيئة وفر من العقوبة عليك برفع صوتك بالبكاء على ما كنت فيه من اعوجاج فالموفق من صرف عمله إلى ما يبقى وقدعه عما يفنى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى قال تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون فزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات لعبادي أتندم إن رحلت بغير زاد وتشكى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قومي لهم زاد وأنت بغير زاد بارك الله لكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkan yabo ya tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala mai ɗaukaka dukkan wanda ya masa biyayya ya ji tsoronsa kuma mai kaskantar da dukkan wanda ya tozarta umarninsa ya saba masa muna gode masa a bisa ni'imominsa masu girma da dukkan abun da ya jibinta mana na alkhairai muna gode masa a bisa ni'imominsa manya-manya da abun da ya ba mu na alkhairan duniya da lahira muna shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne ubangiji ta'ala shi kadai ne ba shi da abokin sarayya ba abun bauta sai shi ba ma bauta kowa sai shi muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne manzonsa ne shine mafi alkhairin dukkan bayinsa da ya zaba Shine mafi alkhairin manzonni waɗanda ya zaba mana ubangiji ta'ala ya masa salati da tasimi da alayensa da sahabbansa da dukkan wanda ke bin shiryansa bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayan Allah hakikanin jin tsoronsa ku yi riko da igiya ta musulunci ita ce la'ilaha ilaha illallah ku sani cewa dugadugan ba za su iya tsayuwa a cikin wutar jahannama ba ubangiji ta'ala yana cewa dukkan wanda ya kafurce wa ɗagutu shine abin da ake bautawa ba Allah ba ya yi imani da ubangiji subhanahu wataala wannan ya yi riko da igiya mai ƙarfi wacce ba ta tsinkewa ita ce igiyar la ilaha illallah ubangiji ta'ala mai ji ne mai ilimi ne kuma Allah ta'ala ya ce dukkan wanda ya mika wuyansa zuwa ga Allah yana mai kyautata imaninsa da ayyukansa hakika ya yi riko da igiya wacce ba ta tsinkewa ita ce la ilaha illallah kuma dukkan al'amura suna komawa ne zuwa ga Ubangiji ta'ala ya ko musulmi hakika imani da ranar lahira da dukkan abin da ke cikinta na kyakkyawan sakamako ko ukuba ɗaya ne daga cikin rukunin addinin musulunci kuma ɗaya ne daga cikin ginshiƙai manya-manya na musulunci hakika ubangiji ta'ala ya sanya wasu alamu kafin tashin alkiyama wanda suke nuna mana a yanzu cewa alkiyama ta kusa ubangiji subhanahu ya ce. shin mutane suna jiran alkiyama ta tashi ne kafin su imani ai bara ta zo muku ba sai kutsan ba tare da kun sani ba wani ma yana kasuwa ya bude shagonsa yana ciniki ya buɗe kayan yana nuna mai sai kawai sai alkiyama ta tashi wani ya ce bari in je ne ta ne in kawo muku kafin ya dawo wajen iyalinsa ya kawo cikin alkiyama ta tashi saboda ka alkiyama za ta tashi kutsan ne hakika kuma alamominta sun bayyana ubangiji ta ala yana cewa al'amarin Allah ya zo shine alkiyama kada ku tsaya kuna gaggawan zuwansa sarki ya tabbatar ma ubangiji daga abin da kuke masa shirka da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya ambaci tashin alkiyama idanunsa suna yin ja kuma sautin ya ɗaukaka, fushinsa ya yayi tsanani hadisi ya tabbata a cikin sahih muslim daga Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu ce manzon Allah ya kasance idan yana khutuba akan abin da ya tafi tashin alkiyama sai idanunsa su yi ja sautinsa ya ɗaukaka fushinsa ya tsanani kai ka ce yana yi wa rundunar yaƙi gargaɗi ne yana cewa ga abokanin gaba sun zo muku da safe ko sun zo muku da yamma manzala kuma yana cewa an aiko ni ni da tashin alkiyama kaman wa'annan yatsun nawa guda biyu wato ya tsatsu ni da tsakiya ma'ana tazaran dan kadan ne ya ku bayin Allah hakika sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan zauna su dinga tattauna abun da ya shafi al'amarin tashin alkiyama domin ya kara musu imani Ku zai huzaifa Yallahu anhu yana cewa manzon Allah ta sama wata ran ya fito wajenmu. sai ya samu muna tattaunawa sai ce menene kuke tattaunawa sai suka ce muna tattaunawa ne dangane da tashin alkiyama shi nan manzon Allah Ta Sama ya ce alkiyama ba za ta tashi ba har alamomi guda goma sun bayyana sai ya ambaci daga cikinsu akwai hayaƙi wanda zai zo ya tirnike duniya gaba ɗayansa ko ina ta rude da hayaki sannan akwai dujjal wanda zai bayyana yana badda mutane yana cewa shi Allah ne duk wanda ya imani da shi ya kafurta ko dai dujjal na na asali sannan kafinsa kuma akwai dujjalai na mutane waɗanda suke fadda al'umma suke tsora su kan fata suna cewa shirya ne sannan akwai dabban da za ta bayyana wanda za ta dinga yi wa mutane magana sannan kuma akwai fitowar rana daga ta inda suke faduwa shine yamma sannan kuma akwai saukowan annabi isa alaihi salatu wasalam wanda zai sauka ya je Falasɗin ya kashe wato ainihin dujjal akwai bayanan ya juju da ma juju wasu fitinannun mutane waɗanda za su hana duniyan saka idan sun bayyana sannan akwai kuma girgizan ƙasa da za a yi guda uku manya-manya za a yi a gabacin duniya a yi lebur da al'umma sannan a yi guda ɗaya a yammacin duniya a yi ɗaya kuma a tsohon larabawa sannan ƙarshen alamun shine wuta ne za ta fito daga yaman daga wani gari da ake ce masa adan ta dinga kora mutane zuwa ga farfajiyar alkiyama za ta kwana inda suka kwana ta wayi gari inda suka yi wayi gari ta yi hantsi inda suka yi hantsi ta yi yammaci inda suka yi yammaci za ta dinga kora su ba za ta rabu da su ba dire da rana har sai ta kawo su farfajiyar alkiyama ya ku bayin Allah wayannan su ne alamomin alkiyama manya-manya idan suka bayyana duniya ta wargaje alkiyama ta tashi kuma idan suka fara bayyana to ɗaya yana bin ɗaya ne wato kamar tsakiya ne a tsinka ta idan baka san tsakiya ba kaman tarbi idan ya tsinke duk sauran ƴaƴan su ma za su biyo to haka nan alkiyama idan ta zo tashi ubangiji ta'ala yana cewa sanin gaibu na sammai da kasai nasa ne al'amarin alkiyama kamar kittawan ido ne ko abun da ma bai kai haka ba hakika ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai saboda haka mu ji tsoron tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa kowace alama guda ɗaya idan ta bayyana to lalle sauran alamun su ma suna biyowa baya kuma ba tare da dadewa ba ko da haka da zaran manya-manyan sun fara bayyana to wannan alama ne alkiyama ta zo tashi hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad yace ai alamomin alkiyama kamar tsakiya ce wacce aka tsara ta a cikin zarenta idan aka yanke zaren za ka ga tsakiyan yana zubewa ɗaya yana bin ɗaya kamar karbi ne ka tsinka shi zaka ga sauran sun biyo wato kwaya ɗaya da ya fara zubewa ya ku mumine ya ku bayin Allah hakika alamomi da yawa ƙanana na tashin alkiyama sun bayyana ubangiji ta'ala yana cewa ya ce ta rabat isa'atu wa shaqqa qamar alkiyama ta kusata domin wata ya tsage wannan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da kafurai suka nemi yayi addu'a wata ta tsage biyu bayan ta kai daren goma sha hudu manza yayi addu'a wata ta rabe biyu sai biya fadi a dutse sai biya fadi a wani dutsen daban wannan tashin alkiyama ne alamu ne na tashin alkiyama wanda ya riga ya bayyana ai ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ma alama ce ta tashin alkiyama domin shine annabi na karshe gaba daya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa an aiko ni ni da tashin alkiyama tare wato na zo a ƙarshen duniya ne kusan tare aka aiko mu da tashi alkiyama har ma yana cewa ta kusa ma ta rigaye shi wato saura kaɗan ta riga shi zuwa imam ahmad ya ruwaito wannan hadisin yana daga cikin alamomin tashi alkiyama fitintuno su dinga bayyana dare da rana a dinga cakuɗa ƙarya da gaskiya manya-manyan fitintunu har ma ta kasa gane wai a ina gaskiyan take kamar yadda ubangiji ta ala yake wa yahudu kashedi yadda kar ku cuɗanya ƙarya da gaskiya ku boye gaskiya alhalin kun sani yana daga cikin alamomin tashin alkiyama a da ƙarya da gaskiya a nuna maka cewa gaskiyan ce har ka ta gane ma to a ina gaskiyan take wancan ya ce maka kaza wannan ya ce maka kaza wannan ya kashe musulmi wannan ya kawo shirka ya ce shine addini wannan ya kawo bidiya ya ce shine musulunci ne ainihin sunna abubuwa su ta kuɗe, a kasa gane ma mutum in ba ilimi ne da shi ba zai iya gane ina gaskiyan take ba wannan dukkanin sa alamu ne na tashi alkiyama kuma imani zai girgiza har sai yanda mutum zai wuce kabarin wani ya dinga birgima akan kabarin saboda al'amura sun cakude shari'a ta caccanja ya dinga cewa ina ma ni ne a cikin wannan kabarin wato zai burin ina ma shine ya mutu yana cikin wannan kabarin saboda babu abun da ke tare da shi sai dai bala'i abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu yace zamani zai zo muku wanda da dai samu mutuwa ana sai da ita da sai ta duk yadda ake gudun mutuwa idan alkiyama ta zo tashi fitintuno za su yawa mutum ya dinga neman ina ma mutuwan take inda ana sai da ita kasuwa da zai je ya sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hakika kafin alkiyama ta tashi akwai fitintuno da za su bayyana kamar yanki na dare mai duhu wato duhu kan duhu ka ta gane ina ma ka ina ne yaya addinin kan ma yake ka kasa ganewa mutum zai wayi gari yana mumini in ji manzon Allah sallallahu alaihi amma kafin yamma ya zama kafuri ko da yamma yana mumini yana musulmi amma kafin gari ya waye ya zama kafuri imam Ahmad ya rawaito wannan hadisin wato duk wata fitina mai sauki ne idan bata taba addinin ka ba fitina da za ta taba maka ka da tauhidin ka wanda ita ce babbar fitina wanda kana ganin kai musulmi ne alhalin kuma kai ba musulmi bane hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu huraira radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi gaggawa wajen ayyukan alkhairi saboda akwai fitintinun da za su bayyana kamar yanki na dare mai duhu mutum zai wayi gari yana mumini amma kafin yamma ya zama kafuri ya wayi gari ya zama da yamma yana mumini musulmi manzon Allah sun kafin gari ya wayi ya zama kafuri zai je ya dinga sai da addinin sa saboda wani abun duniya manzo sa ce mu yi gaggawa wajen ayyukan alkhairi a sai don karke addininka karke ayyuka na alkhairi kana yi ka ji tsoron Allah tsakaninka da Allah kake addinin to waɗannan fitintunun ba za su same ka ba ubangiji ta'ala zai ji tausayinka ya tsora ka akan tafarki madaidaiti ya tsora ka akan gaskiya wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana amma idan ba haka ba to za ka je ka saita addininka saboda duniya yana daga cikin alamomin tashi alkiyama karancin ilimi da bayyanan jahilci har ya zama mutane ba sa iya gane abubuwan da ubangiji ta ala wajabta musu saboda jahilci ya mutu katutu hadisi ya tabbata a cikin wato sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ubangiji ta'ala ba wai zai karbi ilimin bane ya kwace shi daga zukatan su malamai a zai dinga daukan malamin ne ɗaya bayan ɗaya suna mutuwa har mutane su wayi gari babu malami a tsakaninsu babu malamai na Allah a tsakaninsu sai su riki jahilai a matsayin su ne malamansu sai su dinga musu fatawa suna tambayan su su kuma sai su bada fatawa ba tare da ilimi ba sai su adda mutane kuma su ma su bata saboda haka wannan alama ce ta tashi alkiyama Uzaifa radiyallahu anhu yace manzon Allah ta suma yace ilimi zai tsufa zai jiddige kamar yanda zanen tufafi yake tsufa kamar yanda tufafin ka in yana sabo zanen sa kyalkyal, yau da gobe ana wanke shi har a kasa ganin zanen to haka nan kafin alkiyama za ta tashi kafin alkiyama ta tashi za a nemi musuluncin a rasa shi a kasa gane ina ma addinin yake kuma har iya zama na mutane ba su san ma me azumi ba me sallah menene aikin haji menene zakka sallah an daina yi zakka an daina fitarwa aikin haji ba a yi azumi ba a yi a dare daya za a zo a ɗauke wato alkur'ani sai ya zama na babu aya ɗaya a tsakanin mutane kuma sannan a samu wasu jama'a a cikin mutane mutum ya dinga cinkaho, a samu wani dottijo tsoho ko wata tsohuwa ta ce wallahi mu kam mun samu iyayenmu suna faɗan wata kalma ita ce la ilaha illallah ba za mu gushe ba muna faɗan kalma wato la ilaha illallah ita kaɗai za ta rage nan ma tsofaffi ne za su dinga faɗanta suna tuna iyayensu da kakanninsu da suna faɗan la ilaha illallah sai su ce to mu kan ba za mu daina faɗan la ilaha illallah ba amma sauran mutane gaba ɗayan su. wato sun narki sun fada a cikin sirka ubangiji ta Allah ya kare mu Allah ya sakar mu kai wannan lokacin sannan wato la ilaha illallah ita ce karshen kenan abun da ke saura daga cikin wato alamomi na addinin musulunci ya ko musulmi hakika alkawarin Allah gaskiya ne alkiyama za ta zo babu kokonto a cikinta rana za ta fito ta yamma ta inda take fadowa idan ta fito ma'anansa alkiyama ta tashi kenan to a lokacin idan mutane suka ga rana ta fito ta yamma kowa sai imani ya tabbatar da kiyama za ta tashi to a wannan lokacin ne imanin mutum ba zai amfane shi ba aka wasu ayyuka na alkhairi da zai yi ba za su taɓa amfanansa ba an riga an kulle iya ayyuka alkhairin da kai a baya shi kenan nan gaba ba za ka sake yi ba in kana da wasu zunubai ba za a karɓi tubanka ba a wannan lokacin saboda rana ta riga ta fito wato ainihin ta mata ta inda take faduwa hakika duniya ta sanar da cewa fa ta ƙare kuma ta juya tana mai gaggawa alkiyama ta kusata hakika dukkan wanda ya rafkana baya ayyukansa lokutansa za su tafi duk wanda ya tarafkana baya addini baya ibada ya sani lokutansa suna tafiya sannan kuma asaransa za ta tsananta a lokacin da zai yi nadama hakika bururuka an riga an toshe su rayuka da su kare nan gaba babu wani maganan buri babu wani maganar rai abun rai dukiya ma za ta ta kafin alkiyama ya tashi manzo su ce za a dinga yawo da kuɗi ana cewa ga miliyon ɗari an baka fi sabilillahi sai ka cewa mutum wallahi da jiya ka zo da na karba amma yanzu kan bana bukata saboda babu abin da zai yi da wannan wato ainihin dukiya din saboda haka rayuwar dan adam kamar takarda ne za a ainihin naɗe ta kuma dan adam yana nan kamar fure ne yana yankunewa akwai lokacin da dukkan wayannan abubuwa da duniya za a wayi gari ba su da amfani ko dan kadan dukkan wanda ya biye wa burinsa zai manta da ayyukansa na Allah zai manta da ayyukansa na addini dukkan wanda ya rabkana wato daga ainihin ayyukansa na alkhairi to zai rabkana kuma daga ajalinsa mai arziki wanda ya sa'a shine wanda ya tanadi domin tashin alkiyama yayi tanadi na ayyukan alkhairi domin kaura daga duniya zuwa ga alkiyama wai daga cikin malamai yace ina mamakin mutumin da yake damuwa da ɓacin rai saboda ya samu tawaya na arziki wato ya ɗan yi asara na dukiya zai dinga damuwa amma kuma baya damuwa akan wato riguwan da rayuwarsa take yi kullum idan yini ɗaya wuce ai kwanakinka suna riguwa ne me yasa baka damuwa inda kuɗinka jari ka zai dinga kasa kasa yana riguwa za ka shiga tashin hankali to ai rayuwarka kuma kullum gari ya waye wato raguwa take me yasa ba ka shiga tashin hankalin cewa yanzu ka kusa ka mutu kullu rayuwarka raguwa take yi inna la nafrahu bil ayyami naqta'uha wa kullu yawmin mabanaqatu min al umri kana farin cikin kawaye gari sauran kwana kaza nayi shekara kaza amma kana manta cewa rayuwarka ne take raguwa kullun kana kara wato kusantan kabari ne me yasa ba ka damuwa akan wannan amma idan arzikinka yana baya baya kake shiga tashin hankali ya ku bayan Allah ku yi kokari wajen ibada ka yi kuka a kan kurakurenka ka gudu daga azabar ubangiji subhanahu ta'ala ka daga murya da sauti wajen kuka abin da ya shafi wato halin da kake ciki da zunuban da kake ciki domin ubangiji ta'ala ya ji tausayin ya gafarta maka wanda aka yi masa gaman katar wanda ya sa'a ne wanda ya sarrafa dukkan burinsa zuwa da lahira ya yanke bururukansa na duniya ubangiji ta'ala yana cewa kuna fifita rayuwar duniya akan lahira lahira ko ita ce tafi alkhairi sannan ubangiji ta'ala yana cewa yake taraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun alkiyama ta kusa fa mutane fa an kusa a fara musu hisabi amma suna nan sun bijirewa Allah suna cikin rafkana ba sa lura da irin wa'annan abuwa haka mu yi guzuli domin tashin alkiyama sai da kai tafiya ba tare da kana da guzuri ba akwai bayin Allah na gari suna nan dare da rana suna yi wa ubangiji ta'ala da'a domin wato su samu kyakkyawan sakamako ranar alkiyama kuma tafiyan nan tare za ku yi ta yanzu za ka da ka yi tafiya da wanda yake da guzuri kuma ba zai baka guzurin ba kai kuma ya zama baka da guzuri lalle za ka yi nadama a wannan ranan za ka shiga tashin hankali da wahala lokacin da za a kira ka a ce wane dan wane jikan wane ba rike addinin ka da kyau ba ka bauta ubangiji ta'ala ba ka rudu wato ainihin da rayuwar duniya ibadallah inna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi وثنى بملائكته وأيح بكم أيها المؤمنين وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإيثان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه الجليلة والدقيقة يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون qumu ila salatikum yarhamkumullah